ban abin da nake so fi da raini har na wadatu sanni ji kan ma'aiki jafaru ko gini ilimi da karatu to masu kallon mu barkanku da kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri mai albarka wato na hukunce-hukunce na shari'a kenan. kuma idan ba a manta ba dai kafin mu je hutu wato hutu kenan da mu je a dan samu a numfasa muna nan magana dangane da lokaci ko ma'ana yanayi da ita mace takan zamto ta cancanci rabin sadaki to kuma malam ya dauko bayani dangane da shi wannan yanayi da lokuta kuma da ya zamto ta takan cancanci shi wannan rabin sadaki sai ya zamto mun ma'ana katsa malamin je kuma hutu domin a dan samu a numfasa to insha Allah yanzu dawo wanda muka yi za mu koma ga shi malam domin zamto mun ji ma'ana cikakken ma'ana karishen bayanin kenan to shine mun yi magana cewa idan mutum an daura masa aure da mace ya bata sa ya an ambaci sadakin da zai bata idan ya riga ya bata maka fada zai dawo da rabi tunda bai wato ya sake ta amma bai dukuli da ita ba idan ya bata zai dawo da rabi in kuma daman bashi ne a kansa to mm, yanzu rabi ake binsa yauwa idan kuma wani abu ne ya bata mm, to wanda to sun yi tarayya aka yanzu tana da rabi shi yana da rabi idan wani gida ya bata to yanzu rabin gidan nan nata ne rabi nasa in gona ce ma yanzu ta mallaki rabi ya mallaki rabi to duk wani abu dai wanda yake ainun ne wani abu ne da yake ya bata ba kuɗi ba to shine ya ta mallaki rabi sun yi tarayya a kai don haka ya danganta kuma ta yaya za su raba wannan ya rage gare su in ta ce to wannan gidan haka take son rabin nan kaga shi kenan mallaka ta ce haƙƙinta ne dole a raba a bata idan ya zamanto cewa ya rage na su ne siyarwa za su yawwa to ya rage na tana da ikon ta siyar wa duk da dai akwai akwai haƙƙo shufa'a ba ta da ikon ta wa da wani ga alhalin ga sharik ɗinta wannan hukunce hukunce daban na fiƙihu suna iya shigowa cikin wannan sannan abu na gaba shine cewa idan wannan abin da ya bata din ya ce ya bata sadakin nan sai kuma ya sake ta ba tare da ta tare ba ko da yake tarewa a an mina dukul wa hmm, adami ba tare da an yi dukuli ba to abin da ya bata a matsayin sadaki sai ya bata to a nan in a hannunta ne to kaga yana binta za ta ba shi rabi za ta ba shi rabi idan abu ne wanda akwai irinsa akwai irinsa to kaga sai ta samo irinsa in aka samo irinsa in abu ne da za a iya raba shi sai ta raba ta bashi in kuma abu ne wanda sai dai a yi masa kima a yi masa kuɗi sai a yi kuɗin rabi ɗin a bashi rabi ɗin hakanan shi ma nafsu she idan bai riga da ya bata ba abin ya bata to shi ma haka za a yi wannan haka za a yi wannan rabi ɗin to sannan idan ya zamanto cewa ta hakanan idan da ya riga ya bata abin sai ta je ta siyar shi ma in ta je ta siyar ne kaga menene mm, sai ta zo sai a je in abin siya akwai abin da ake ce masa idan idza kana bai'u ja'izan al jaiz wato ta siyarwa da wani watakila ta ce masa to amma wannan sadaki na ne mm. idan an samu mallaka lazima to shi kenan za a bata shi kenan ciniki ya tabbata sharaɗi suka yi idan kuma ba a samu ba ta ce to ina da haƙƙin dawo da abin abin da ake ce masa mm. bai'u shart ta sharaɗanta mata farko ta ce ga yadda za a yi cinikin kaga wannan ya halatta to a nan in ya ɓace to shine tana iya zuwa ta dawo da wannan abun tunda ya sake ta dawo da wannan abin a raba a bashi abinsa in kuma bai'u ne da aka yi shi lazim ta siyar ba zai dawo ba to a sannan dole inda akwai mithil ɗin mm. abin in babu kuma a ba da kima ta wannan abin da ya bata a matsayin sadaki kaga wannan shine ainihin abu bangare guda ɗaya wanda mace take mallakar sadaki rabin sadaki wato idan aka ɗaura aure ba a samu duhuli ba sai saki ya biyo baya to kaga anan ta ci rabin sadaki to sannan akwai ita ma magana cewa shin wannan hukuncin haka yake an ɗaura aure sai ɗaya daga cikin ma'aurata ya mutu ba a yi dukuli ba shin anan ita ma macen ta mallake rafin sadaki kaga ba saki ba eh, ne to anan abin da da dama shi ma na ha suka tafi shine cewa a nan ma za a bashi hukunci irin na wancan na hukunci na sake din wato a nan ma ta cancanci a ba ta rabin sadakin nan sauko tawa'un ya kasance shi ne ya mutu ko ita ce ta mutu ko duk ma dai ya faru to za a ba ta rabin sadaki musamman ma idan mijin ne ya mutu za cancanci rabin sadakin hakanan wannan na bangare kenan shi kuma bangaren lalacewa aure alfasikh auren ya zamanto cewa ya zama an lalata auren mm. shi za mu zo mai magana a mm. kansa mm. nan gaba da hukunce-hukuncensa sannan daga cikin dai shi wannan hukunci din shi ne cewa idan ya zamanto cewa wannan abin da aka bayar sadaki yanzu muna cewa inda ake mallakar rabi muka ce ko mutu ko saki kafin da koli ko mutuwa kafin da koli. to yanzu a nan gashi misali makaddara ya ba ta saniya ko ya ba ta akuya tinkiya ko akuya a matsayin sadaki to ita wannan saniya din ko akuya sai ya zamanto cewa tana da juna biyu to yanzu an yi saki kafin a yi sanda aka ba da abin ba ta da juna biyu yanzu da bayan an ba da sadaki din daga baya zama mm. an samu karuwa to yanzu shi ke na abin da ke ciki shi ma rabi nasa ne to shi ne aka yi magana fa'idar waccan magana da muka yi eh, ta baya ta ce milkiya ce mm, mutazalzila wato yanzu an samu nama abin da ake ce masa annama annama din nan wato wani abu ya samu karuwa. misali idan akwai annama'u suna raba annama'u guda eh, zuwa kashi biyu akwai annama'ul munfasil wato riba muna mufassara ta da riba arriba ko kuma karuwa. ya ba da bishiya misali bishiyar nan ba ta da 'ya'ya sanda ya ba da ita sai yabanya ta samu kawai sai ta 'ya'ya suka nuna mm. kaga an samu nama kenan waɗannan 'ya'yan nama ne ya ba da da wata dabba wacce babu juna biyu sai ta samu juna biyu to shi ne aka ce shi wannan shi ake cewa annama'u wato ƙaru a samu ƙaruwa to wannan ƙaruwar da aka samu akwai almanfasila akwai almuttasil annama'ul manfasil da annama'ul muttasil to duka waɗannan guda biyu wato me annama'ul manfasil shine sai a wannan dabbas ta haihu kaga abin ya rabu da uwa asalin abin to a nan aka zo za a yi lissafin rabi shin za a lissafa da nama'u din ko kuwa a a wannan abin da ya bata sadakin nan shine yawwa na ma'u ya faru ne a dukiyarta tuhu milkiya ce mutazalzila abinda ta mallaka din mai mulki ne mutazalzil to a nan ya je hannun ta kila ita ta kiwata yawwa tana wa wasu hidindimu kuma menene mm. to a nan wannan dan da aka haifa ko kuma gida ne ya bata sai ya tsada mun yi misali mun ba da misali da wannan mun faɗe shi a baya ko wani abu ya bata abin nan da ba shi da tsada sai ya tsada ka gana ma'u ne muttasil idan dabba ce sai ta samu karu ko ta yi kiba ta yi kiba sai zama ta yi kiba ka gana ma'u ne wannan aka samu amma muttasil yana abin nan to za a duba kimarsa lokacin da ya bata sai ya zama rabin aka bata duk abin da ya karu a kai ya zama hmm. gaba ɗayan mallakarta ne to amma anan akwai wani misali cewa tana iya yiwa idan ya zamanto cewa daman ya zo ya bata akuya ne misali ko wata dabba wata dabba nan da ya bata tana da juna biyu sai ya nufin cewa daman ya bata dabbar da abin da ke cikinta wato mm. ya aiki bi ainihin i'tibar ya kalli shi abin da ke ciki wato ba dabba ita akuya ba dabbar kawai aka bata ba a an bata dabban ne abin cikin ta ma shi ma bangare ne na sadakin wato inda za a lissafa kenan ya ya ba dabbar inda za a lissafin mm. kuɗi to shi ma abin cikin za a fitan masa nasa to a wannan kaga yana daga ciki to har shi za a dawo da shi za a yi mm. lissafi hakanan ake maganar cewa idan sadakin ya zamanto cewa aka to an ɗaura aure amma sadakin nan da za a biya shine menene shine kamar da muka faɗa ana yi da salatin annabi mun gani a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ko kuma wani kar wani zai karanta wani abu to muƙaddara yawwa mm. muƙaddara sai aka ce to yanzu sace sadaki na shine ga wata makaranta can ana buƙatar malami to sadaki na shine ka je ka karantar saboda Allah da annabi ta bangare na kenan kai kuma sadakin ne ka je ka koyar da ka je ka koyar na shekara kaza ko wata kaza ko mm. sati kaza to ana aka ce to yanzu saki ya faru kaga ta ce <laughs> tana da ta mallaki ta mallaki kaga rabin aikin to anan ɗayan biyu ne ko dai ya zama ne ya je in da shekara aka yi da ishi zai je ko na shekara to sai ya je na rabin shekara yauwa in kuma ya ƙara ne kuma wani abu ne daban in kuma ya to cewa a'a to yanzu tun da ma auren ma an yi saki ya ce to an fasa koyarwa to sai ya biya rabin gaba rabin kuɗin sai a nemo wani malamin da zai ya koyar na yanzu malamin da zai koyar da wannan abin da zai koyar a rabin shekara ko kuma eh, nawa za a biya shi to sai ya biya wannan kuɗin to shine wannan ta ɓangaren abin nan ɗin sannan akwai wani wannan cima ta bangaren sadaki ɗin inda ta mallaki muna faɗa eh, inda take mallakar rabin sadaki din idan ya zamanto cewa da ya zo wajen yin wajen auren aure ta ce yanzu wannan sadaki din na ban maka rabinsa e aka ce misali za a biya dubu ɗari misali ko dubu hamsin sai ce ah, a ka biya dubu ashirin da biyar misali ka biya ashirin da biyar kaga yanzu ta yi ko kuma an ɗaura auren tana bin sa bashi tana bin sa bashi dubu hamsin sai ta ce to ta yafe masa dubu ashirin da biyar ko kuma bayan an ɗaura auren ya ba ta sadakinta sai ta dawo masa da rabin sadakin to amma ba a yi dukule ba sai aure ya ɓaci to yanzu ya za a yi shin zai zamanto cewa shi kenan dama an yi rabi rabi rabi da rabi a to ana aka ce a ai rabi dama yanzu ya <laughs> saraya to yanzu shi yanzu in ya riga ya bata rabin to ya biyo ta bashin rabin rabi kenan da haka yanzu magana ake a kan rabi shi yanzu mun wancan rabi an sarayar da shi yanzu shi ya biyo ta bashin rabin rabi tunda ta riga ta yafe ta ban masa to a sannan zai zo ya karba waɗannan abubuwa da ake faɗa na misali mutane da al'adu daban-daban al'adu mabambanta mutane suna zaune a gurare mabambanta shi kuma musulunci yana daga cikin wato mu'ujiza ta ma'aiki annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana daga cikin mu'ujiza ta musulunci musulunci hukunce hukuncensa inda har ya zamanto cewa akwai waɗannan liyatafaqahu fi din din nan wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun idan akwai waɗannan mutanen hmm. waɗanda suka san suka yi tafaqqo a cikin addini din nan to za ka samu duk inda zamani ya juya duk inda yanayi ya juya za ka ga cewa musulunci saboda sun san shi mm. za ka ga akwai hukunci daidai da wannan mm. lokaci din menene mushkila shine idan a ce to yanzu shikenan babu mujtahidan babu fuqaha din mm. kowa zai je ya ga yadda ya ga dama ya abin da ya ga dama to kaga shine sai a samu matsala a nan to anan kaga nan ake cewa to ga wata magana kuma yanzu misali can duk muna magana ne akan cewa fa shi ya riga ya biya sadakin to yanzu da a ce waninsa ne da aka ɗaura auren sai wani bawan Allah ya ce eh, to kai sha Allah ai sadakin nan ni zan biya yana biya ni zan biya sai ba da sadakin aka ce to anan yanzu sai kuma wani abu ya gifta sai aka samu saki a tsakani kafin da koli to yanzu shin ta mallaki rabin sadaki to rabin sadakin da za a mayar za a bayar wa wanda ya biya kudin ya kyauta kudin mm, nan eh, ko kuma shi angon za a mayarwa to a nan dai abin da ake magana shine abin da yake ahwar shine a tasaluh a zauna a tattauna a yi sulhu a yi sulhu a gani ina ya kamata a mai da wannan abin nan din kuma tana iya yiwuwa shi wani lokacin mutum ya ba da sadaki tana iya akwai muna iya suranta shi da sigogi daban-daban hmm. wato tana iya tun farko sai ya ce wane na mallaka maka wannan kuɗin hmm. sai bayan da ya mallaka masu ya ce ka biya sadaki saboda ba baka da sadakin ne kaga anan milkiya ce tamlik ne ya zo da farko ya mallaka masa shi da ya mallaka masa maganarsa ta baya kamar irishadi ya masa ya dan nuna masa cewa to kaga tun da daman baka da sadaki na kalli wannan janibin ne na mallaka maka dan ka iya biyan sadakin nan kaga nan ai milkiya ce ta zo ya mallake shi ne to kaga anan daman kai tsaye mulkinsa ne sai a da masa da rabinsa a idan kuma tashin farko da ya tashi shi bai kalli ango a matsayin ya ba shi kuɗi ba hmm. a'a a matsayin dai ya kamata ya biya wannan sadakin kai tsaye ba tare da an sami uh, milkiya ba hmm. akwai abin da ake ce masa a fiƙihu al-milkiya al'aniya wato gwargwadon mallaka masa na farko din nan kawai yanzu na mallaka maka wannan ne ya mallakar da kai masa shi ne na yanzu dinnan na ce na mallaka ma ina rufe baki kuma sadaki ne kaga ya mallake shi anan ma wani dan lokaci ya mallaki sadakin nan yauwa ya zo ya shiga shantin kadangare ya shiga tana ya fita daga <laughs> cikin aljihunsa to kaga anan ya zamanto cewa yana da milikiya din to don haka a nan ma yana iya menene a dawo masa da rabin amma mm. idan ya zamanto cewa kai tsaye sadakin ba da nufin cewa an mallaka masa ba kawai an bata ne cewa fa wannan sadaki ne aka biya maka to a sannan shi ne aka ce sulhun ya kamata a yi sai a yi sulhu a duba a gaya ya kamata a yi da wannan rabi din in ma shi wanda ya aka dai aka ce shi kenan du amma ban mata dai ba matsala da sauransu to wannan to a nan kuma kamar yadda mun yi bayani kan wancan cewa kamar idan ta yafe masa mun yi bayani muka ce idan ta yi ibra'i ta ba shi hiba mm. ta ba shi kyautar rabin sadaki ta ba shi kyautar sadaki na ko ta ba shi kyautar rabi kaga yanzu tunda ta ba shi kyautar rabi mm, ko kuma yanzu ta ce ta ba shi ta yafe masa sadaki na da ta ce ta haife masa sadaki ya ce zai biya kaza ta ce ta haife masa sadakin gaba daya yanzu da ya sake ta kuma fa to kaga yanzu <laughs> yanzu kaga kenan yana bin ta rabi kenan za ta lalubo rabin sadaki ta bashi sai shi kuma in shi ma ya kyauta ta ce ya haife mata tun da shi ma tun farko ta haife masa ne wancan wato ta yi da unwanin kyauta ta mushi yawwa saboda haka yanzu yana wuyanta ne yanzu yana wuyanta yanzu da ya bata sadaki cif cif sai ta ɗauka ta ce kuma na baka shi kyauta to kuma kafin a samu dukuli aka samu matsala sai ya sake ta to don haka a sannan yana bin taramin sadaki wancan kyauta ta yi masa na haka yanzu sai yana da haƙƙi a kanta za ta biya shi wannan rabin sadaki da Na. to insha Allah muna godiya sosai ga ta sai tambaya ta gaba wato dangane da wane ne ke da haƙƙin karɓan shi sadaki din kenan yauwa to kaga mun wannan amsarsa ta fito daman wake da haƙƙi na sadakin nan mm, ita ce take da haƙƙi don haka ita ce take da hakkin ta karɓi sadakinta wannan wasu sun yi tambaya sun ce a wane ne yake karɓa ko kuma ya halatta a mata sayayya da waye muka ce shi wannan sadaki ɗin mallakata ne ita ta mallake ta nata ne halak don haka ba wanda ya kamata ya karɓan mata ba wanda ya halatta gare shi ya karɓi sadakin nan sai dai inda nufin ya isa sako ne aka ba shi ya kai mata amma mallakata ta ce nata ne ita za ta karbi kayanta allahumma sai dai in ta wakilta wani ta ce to baba sai a karban man sadaki na ko kaka sai a karɓi ko yaya ko wani wanda dai ta duk wanda ta wakilta a matsayin a karban mata sadaki haka wannan muna maganar fiƙihu kenan amma kuma wannan ba yana nuna shi kenan ita ita wace ainihin arrashida muna magana a kan rashida ne albaliga arrashida wannan wato budurwa wacce take da take mai nutsuwa kimtsatsiya wacce take ta san abin da take amma kuma wannan bisa akhlaq bisa biyayya ga iyaye ba kuma yana nuna shikenan ce ta sa wa idan ta kwalli eh, ta ce ba wanda ya isa ya taba mun kayana ko irin wannan abin ba to mm. idan kuma haka da raini ya shigo cikin iyaye mm. kaga shi ma kuma akwai haramci na raina iyaye akwai haramci na saba wa iyaye dole shi musulunci ya ba kowa haƙƙinsa kamar yadda take da haƙƙin ta mallaki sadaki din nan to kuma ai iyaye suna da haƙƙin ta yi musu biyayya amma su kuma ba yana nuna cewa su tirsasa ta a'a ai ana zauna ne a wurin da ana yi ne ana zuwa ana kammala ta tana kammala abin nan a duba a ga me ya kamata a yi da menene a su menene a kan shi isa ake bukatar shi wannan ilimi na addini dan dole ne ya zamanto cewa in mu ba mu je mun karanta abin nan ba mun nutsa mun san shi to amma wajibi ne ya zama ko da yaushe muna tambayar malamai da suka san wannan abun duk mas'ala da za mu shiga idan za mu yi aure kafin mu shiga maganar neman auren nan da waye mu tambayi malamai ya ya kamata mu nemi auren nan ya ake neman auren nan idan sadakin nan za mu biya mu tambayi malamai ya hukuncin sadakin ne yake si mana ne mu fahimta kada ya zama an yi da kai komai a ringa bin su saboda ba dan komai ba rashin bin waɗannan hanyoyi din sai kaga ana ta cakuɗa abu hmm. ana ta matsa abu ana ta lalata abubuwa wannan ya ɗauko haƙƙinsa ya haɗa da na wani madiya abu yau ba sai hmm. kaga an ci kowa bai san haƙƙinsa ba rashin sanin hakki gaba ɗaya yana daga cikin hmm. abubuwan da suke kawo sai ka matsaloli da na rabuwa auren da na rashin albarka auren da dai matsaloli da dama da lalacewar tarbiyya din da sauransu duk rashin sanin ni wani haƙƙi ne a kaina kuma wani haƙƙi ne nawa da yawa mutum yakan nemi haƙƙin da ba nasa ba ko to idan ya nemi haƙƙin da ba nasa ba kaga za a samu matsala da yawa mutum yakan hana haƙƙi ta wala Allah bai san cewa ya waje ba a kansa ba to kaga irin waɗannan abubuwan su ne suke janyowa to kaga a nan shi ne cewa ita ita albikir albaliga ar-rashida wannan mai wannan siffofin budurwa nitsatsiya wacce take baliga to tana da ita ce take da hakkin ta karbi mm. sadakinta don haka sai dai in ta wakilta wani a matsayin ya wakilce ta ya karba saboda haka idan ta karba din nan kaga tunda nata ne hakkinta ne ita take da hakkin karba idan ta karba ita kuma take da haƙƙi haƙƙun khalisun lizauja almahru haƙƙun khalisun lizauja sadakin nan haƙƙi ne tsantsa na mace na wacce na wannan da aka daura mata ita matar da aka aura don haka babu wani wanda ya halatta gare shi ya mata tasarrufi a cikin wannan sadaki nata din domin mulkin ta ne ita ce take da iko ta yi tasarrufi gari a cikinsa ah, yadda take ganin ya dace matukar tana da ahaliya din ta haka da na'am to Allah ga fata muna godiya sai tambaya ta gaba dangane da kamar yadda mukan shaji haka a bakin malamai akwai wasu nau'o'i ko mm. eh, ma'ana aka samu na mata wanda ya zamto ya haramta ga mutum ya zamto ya aura to yaya abin yake dangane da wannan kadiya na to ban san yanzu cewa minti nawa ya rage mana mm, ba saboda wato kamar zai zama daga wannan insha Allah zai zama dai kamar minti hudu muke da shi to zai zama za mu iya yin shimfiɗa zai zama daga wannan abin nan din mun takaita akan abubuwan da ya shafi ainihin sadaki duk da akwai maganganu akan hukunce in an samu saɓani abin yana da yawa ba komai muka faɗa ba abin yana da faɗi amma dai mun tsamo abubuwa ne waɗanda muke ganin cewa insha Allah za su iya warware wasu matsaloli na kurkusa amma akwai hukunci tsakanin cewa an samu matsala akan sadaki ya ya kamata a yi to wannan kenan amma wannan magana da ake akan maganan cewa aure akwai matan da ya zamanto cewa bai halatta ba mutum ya aure su haka ita ma macen akwai nau'o'in maza da bai halatta ta aure su ba ta bangaren kenan wato hukunci ne wato yake wanda ya hau kan wannan namijin shi ma ya hau kan macen yauwa kila tsarafai ne wannan kuma yana da kyau yana da muhimmanci dalili shine cewa mun sha yin bayani a cikin farkon karatun nan kowa ya ɗebo juji kowa ya ɗebo bola da tarkacensa sai ya watsa kan mabiya makarantar ahal baita alaihimus salam ce shi'a kaza suke shi'a shine tunda muka fara ku gani gani tunda muka ɗauko muna magana akan aure ɗin wasu yadda suka ringa sawwarawa suka ringa sauwarawa wai cewa kawai shoshi a wato suka sauwara kamar wasu wasu mutane ne wanda gwandama dabbobi da su domin dabbobi halitta su haka ne aka halicce su siye ba su da ya ba su da mata ba su da uwa ba su da wane ne muka ce wannan don mutum dan adam mutumin da Allah ya girmama mutumin da Allah ya girmama har Allah ya albarkance shi da shi musulmi ne to in dai kwa mutukar mutum musulmi ne ya yarda da alkur'ani to al'ƙur'ani din nan da kuma ya yarda da sunna ta ma'aiki annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama to ashe kenan wanda ya yarda da wannan dole ya zamanto tsarin tafiyar rayuwarsa daidai da mai Allah ya ce ne daidai da mai manzo muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ne to sai suke kokarin su cewa ai su shi a kawai wai wannan mun faɗa a farkon shirin nan wayan aka haɗu kawai wannan ya tura matarsa wannan wai kawai kaman wasu dabbobi har mun faɗa a wani zama da ya gabata farkon wannan akwai wanda suka ce ma wai da aka kai hari Husainiya wai ya zubi kororon roba ce ce subhanallah subhanallah ga alkur'ani gaban mu ga shi yanzu muna faɗa idan mutum bai sani ba muka faɗa daga yau wanda aka gaya irin wannan magana din shaci faɗe hmm. aka shaci aka shata aka faɗa ba a ji tsoron Allah ba ba a ji ba a ji tsoron Allah ba ba a ga girman Allah ba ba a ji ga ainihin cewa ya kamata a yi adalci ba wala ya jiri manna kuma shana'anu kawamin mm. ala mm. Allah ta'dilu mm. Allah ce i'dilu huwa aqrabu littaqwa dan kana kin shi a mabiya halin beti. bai kamata ka samu guri ka zauna sai ka shaci ko wani akwai wani bawan Allah Allah ya gafarta masa ya rasu abokina mun yi makaranta tare da shi sai yake ce min ai a rijiyar lemo akwai wata makaranta tana nan ta 'yan shi'a wai an yi katon hoton sai na abubakar sai kawai sai a ba yaro bulala sai a ce ya je da ka na ce subhanallah kana cikin gari sai a faɗi wannan katuwar ƙarya baka je ka bincika ba kuma gurin nan za ka iya zuwa awa ɗaya ya rage yi maka yawa ka je ka gani kana da babur ɗin da za ka hau ka je ka gani a ya kamata ka je makarantar ka gani ka je ka ga shin haka ne amma kana cikin gari kai ta yawo da kuma wannan magana kana gaya wasu ce lalle wannan aibu ne laifi ne babba kuma a gurin Allah gobe kiyama za Allah zai tutse ka domin wannan magana da ka faɗa magana ce da za ta iya janyowa a zub da jinin magana ce da za ta iya janyowa a ɓannatar da dukiya magana ce da za ta iya janyowa a keta mutunci ce to wajibi ne tana da haɗari wa rubba kalimacin waqa'at min famika aw qa'atka fi tahluka da yawa kalma ce za ta fito daga bakinka sai me sai ta jefa mutum cikin halaka wato da bahaushe yake ke yanka wuya to shine muke cewa mutum ba dabba ba ne kuma musamman mutumin da yake da addini yadda la ilaha illallah muhammadun rasulullah so allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana nau'o'in matan da ya halatta mutum ya aura ko kuma mu ce Allah ya gaya mana wato idan muka kalli asalatan mutum ya halatta ya auri mace sai Allah ya tsame wasu nau'o'i na mata sai aka ce to waɗannan bai halatta halatta ka aure su ba amma mawara a zalika ya halatta ka aura waɗanda ba waɗannan ba ya halatta mm. ka aura yauwa to kaga mabiya makaranta ahlul baiti a matsayin su na musulmai waɗanda suka yarda la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuma suke karɓa daga alkur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama da ta zo hannu da hannu daga mm. iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama mm. su ma wannan aya da Allah yake cewa

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا جمعوا بين الأختين إلا ما, إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما to insha Allah gafarta malam muna godiya gashi dai an karanto ayan kuma dai sai tafsirin ta to insha Allah zama ya mana halin sa to insha Allah da wannan ne muka kawo ma'ana wannan nukuta da zamu je hutu kuma za a dan numfasa wanda idan muka dawo kuma za mu ba da dama ga su masu kallon mu na dama kamar yadda aka sani dai a har kullum filin nasu ne in muje karshe kenan awa na karshe kenan to insha Allah da wannan ne muka kawo sai mu ma'ana za mu je mu dan huta haka sai mu ce a kasance tare da mu na wadatu sanji